صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة وأن الجمعة ببرانا wadda ga dukkan alamu ita ce juma ta ƙarshe a cikin watan ramadan na wannan shekara amma yana yiwa mu samu bonus idan ya yi talatin za mu yi wata juma'a ko muna roƙon Allah ya sa yi domin mu samu ƙarin falala ba ku so yau kenan 23 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya dace da takwas kenan ko ga watan Jun na shekara ta 2018 ni Allah ya sani da ana ƙari na son a ƙara wata guda sai a ci har shawwal duk mai ta yi babu shakka farkon azumin na akwai wahala amma akwai daɗi kuma wasu wasu gashi kuna gani duk abin da adda farko ko mai adda farko tabbata ƙarshe gare in da sarauta Allah ita ɗai ce ba ta da ƙarshe Allah nuna mana ƙarshensa cikin kuzari da lafiya da karɓi abin da muka yi ko muke a cikinsa. yi zama mu ɗan soma da tambayi kaɗan kafin mu shiga karatu kasancewar sun taru da yawa wani ya rubuto tambayi sa tun 21 ga watan ramadan sai yau gashi ake samun karanta ta ya ce assalamu alaikum allah ya kara malam lafiya malam tambaya ta game da zakatul fitr shi malam ko mutum ya samu ya fidda zakatul fitr da bashi dalilin rashin abin fidda ta kafin sallar idi kuma yana da tabbacin samun kuɗi bayan sallah ita zakatul fitr farilla ce akwai tambayoyin da suna da alaƙa da fiƙihu sosai don haka na ɗauko sharhin iziya don mu karanta su abu a ciki ga zakatul fitr mai iziya ya ce sadakatul fitr wajibatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'i ya kawo hujjar wannan magana cewa sadaqatul fitr wajiba ce ba mustahabbi ba ce amma sai ce faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda babu ta qur'ani kaga qur'aniyuna ba su aiki da ita kenan don ba su ganta cikin qur'ani amma mu da muke aiki da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi akwai hadisi ibnu umar wanda bukhari da muslim suka ruwaito yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة manzo Allah ya faralta zakka fidda kai ya ce a ba da kwano guda sa'i mudu hudu kenan shine double ɗin ɗan marafa babban kwano wanda in ka samu dan gote mutum goma sha bakwai za a raba mashi ko kuma idan mai toliya ne mutum arba'in to wannan sa'i ya ce min tamrin au sha'irin ko dabino ko alkama to mu yanzu ba mu da ba ka isa kwanon dabino akwai tsada babu shi ma in an ce kowa ya fidda zaka fidda kai da dabino dabino sakwato zai kare ko ba haka ba babu alkama ko muna da ita kalilan ce to sai mu fitar da game daga abincin da muke da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dabino da sha'ir yayi magana da waɗanda suke da dabino da sha'ir ne amma magana sa ta duk musulmin duniya ce ba ta larabawan madina kadai ba da duk wanda ya ce ba a kiyasi ya wautar da kansa ya ce alal abdi wal hurri ɗa na fitarwa bawa na fitarwa wal zakari wal unsa mace na fitarwa namiji na fitarwa wasu wal kabir yaro na fitarwa babba na fitarwa minal musulmi duk wanda an musulmi sai an fidda masa da ita kai hadda wanda a cikin ciki in mace tana da ciki biyu za a fidda mata in ji wasu malamai ya ce wa amara biya an tu'adda qabla khurujin nasu ila salat annabi ya yi umarni a fidda ita kafin mutane su fita sallar idi don haka kwana biyu kafin ganin wata ana iya farawa kamar yadda hujjoji ah, babin yana da tsawo amma ba duka za mu karance shi ba abin da ya dame mu nan hukuncin na ta sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'in da umar bin abdul aziz sarkin musulmi sun ce cewa da Allah ta'ala qad aflaha man tazakka yana nufin zakatul fitr sannan ibn al-munzir ya kawo ijma'in musulmi akan wannan mas'ala yace ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna sadaqatul fitri fardun yace duk wanda muka karantu ilimi a gurin su sun yi ijima'i cewa sadakatul fitri zakatul da kai farilla ce to kaga bisa ga wannan abinda a farilla ana yi da bashi ko ba yi ana yi musamman gashi ne yace yana da tabbacin samun kuɗi bayan sallah kaga yana kyautata ma Allah zaton zai bashi shi yasa malamai suka ce cin bashi ma imani ne kamar yadda biyan bashi imani ne eh in na biya ka bashi na imani duk in ban baka ba za yi ta wahala to amma ya aka cin bashi ya zama imani suka ce saboda dalili dalili na farko sadda za ka je nema ka yadda an fi ka shi kan wannan imani don ka je wurin wanda yake da kai ba da. dalili na biyu ka yarda allah da ke bayarwa zai baka ka yi imani da allah zai baka don haka ce a baka kafin ya baka sai ka biya don haka ana iya cin bashi a fidda zakat fidda kai matukar babu matsi a ciki wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj in akwai matsi to kada a yi ka yi haƙuri Allah ta'ala bai ɗora maka sayar da kake la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai ɗora marai ta bada abinda wani abu sai wanda ya ba ta shi don haka idan babu kuma babu hanyar bashin akwai matsi to kenan sai a yi haƙuri kai ma sai wani ya kawo maka wani ce assalamu alaikum Allah ya kara mana ikhlasi amin an ce cikin aljanna waɗansu za su samu daraja saman waɗansu shin malam wani bambanci za su samu ta fuskar arziki shin ɗanɗanon abinci ne bambanci ko tufafi ko wani jin daɗi don allah mala a bayani kun ga kalmar da ta sa har na cire ta daga cewa na za amsa sai na lura da wannan kalmar don allah mala a bayani saboda wannan ya sa nake ganin cewa duk daɗi ɗaya za a ci saboda cikin alkur'ani allah na faɗar lahum kawai ma'ana am a'a baka duba ƙur'ani da kyau ba Allah ta'ala ya ce waliman khafa maqama rabbih can gaba sai ce wa min dunihima shi wata aljanna tana gaba da wata yanzu da gidan gwamna da na ciyaman da local government suna ɗai da na liban da na ladan ba ya kamata su bambanta da na mai jan baki da na mai fassara Allah ramma so jin daɗi iri iri don haka bayuwa ka ce wai wai ta ina za a bambanta Allah Allah shi kadai ya san aljanna fiha ma la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatir ala qalbi bashar a aljanna abinda baka taba gani ba akwai abinda baka taba ji ba akwai abinda baka taba zato ko tunani ba akwai to kana ta wani bai fin wani bai kamata kana shagaltar da kanka da tunani ba kai dai yatta kokari ka samu aljanna wani ya ce Allah ko boys quarters ni kuma na ce Allah alfirdausil a'la ya kwarai da gaske akwai wani wake da yi a 94 lokacin da muke kare madina bakin bankwana a cikin sana ce rabbu ni firdausi uliya wadda duk ita ce fiyayya can nake so in bi hanya gun muhammadu inda manya ni da su ba a sha make ba addu'ar nan sai sayyidina sa iyaye na na hadda dukkan na duk su zo mini can wuri na ba da shan wata yar waya ba ni sai na je sannan kowa ya zo ya sami wanda ya ce assalamu alaikum malam barka da wuni don allah wanda ya ji ana kiran assalatu ya ce baya barin cin abincinsa sai ya gama wai na hukuncinsa akwai hadisi da ya zo a cikin musnad da imamu ahmad da sunan na abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan sami ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'ahu hatta ya ya haja ta homin idan ɗanku ya ji kiran sallah moɗa ta shan ruwa kofi na jus cokali na shinkafa yana hannunsa kada ya aje sai ya gama biyan bukatarsa da shi wannan hadisi eh, alhafiz al'allama muhammad Nasiru albani ya inganta shi kuma ya tafi akan zahirinsa sannan akwai magabata da dama da suka tafi akan zahirinsa amma jumhurin malamai ba su yarda da zahirin wannan hadisi ba suka ce a'a ko dai ya za annabi sallallahu ya yayi wannan magana don ya san mai kiran sallah yana yi kafin alfijir yake to kamar da yake cewa illa inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fa fala abinnan fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktub bilal yana kiran asuba tun alfijir bai gama ketowa ba da haka ku yi ta ci ku yi ta sha sai suka ce wannan hadisi yana maganar kiran bilal amma ai cewa idan kun ji ku kar ku bar abinci sai kun ji kiran ibnu ummi maktum domin shi makawa da sai an ce mishi asbahta asbaht ta ce kai gari ya waye fa sannan tashi kiran sallah to ashe kenan anan annabi ya ce in an ji kiran sallah ibnu ummi maktum ayi me a aje don haka fatawan usaimin da bin baz da manyan malaman fatawa ita ce cewa idan ladan mai kiran sallah yana tabbacin ketowar alfijir ne in ka ji kira ko na cikin bakinka ka zubar da shi suka ce saboda mi saboda Allah ta'ala kansa cewa yi fakulu washrabu kafin nan fal'ana bashi ruhunna ku ta runguma su ku ta sumbanta su ku ta jin daɗi da su kuma wa kulu washrabu ga ka tare da ita kuna jin daɗi kuma ga kofin juice a bakinka duk ku ta yi har yaushe hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min alkhayt al-aswad min har sai kun tabbatar da alfijir don haka idan alfijir ya tabbata da kiran sallar wanda sai ya ga alfijir sani na ladanin masallacin shewa har bayan gari suke zuwa su tabbata don gari mai lantarki ba a cika tantancewa ba to idan ladan mai tantancewa ne in ya kira hannu baki ka ka zubar amma in mai amfani da kalanda ne to kaga ita ba tabbas ba ce to yi maza ka karasa saboda akwai zato babu tabbas ta bayyana nan yana nufin an samu tabbaci karara shi yasa idan ka tashi babu agogo kana shakka alfijir ya keto ko bai keto karka dama da kankaci saboda baka da tabbas Ibn umar ya tambaye wani ce alfijir ya keto ya ce eh sai wani ce a bai keto ba sai ya sha ruwansa kawai kaga akwai shakku ba ka bari sai akwai tabbas haka in dai ladan mai kiran tabbas ne to gaskiya a bari wannan shi ne mafi inganci kar ku damu da ina yi wata fatawa can baya mala albani yana cikin malaman da ke burge ni kwarai kuma ba ni ba duk wanda ya karatu ilimin hadisi dole albani ya burge shi Allah ya bashi abin da bai ba da yawa cikin malamai ba har masanan hadisin na da ko na yanzu amma bai hana ya yi tuntuɓe bai hana ya kuskure bai hana a rinjaye maganarsa to kuma musamman shekarun na baya baya da ina da na mai da hankali sosai ga sharhin iziya to na fi karkata ga malam usaimi wajen fiqihu fiye da malam albani haka inda ya wata fatawa ba wannan ba kar ku damu yanzu abin da nake fatawa a kai kenan shi na fi ganin ya fi inganci sannan tabbas ta ce ina hukuncin wanda aka ce ma saura minti biyu a sha ruwa sai ce wallahi zai sha tunda minti biyu ne kawai kuma wallahi malam ya sha ɗin <laughs> sai a duba a gani saura minti biyu in bata yi da faduwa ba azumi sai ya kare ko ba haka ba tunda Allah ta'ala ce sun ma'atin siyama ila layl wal layl annabi ya fassara mana layl yace idza aqbala al-layl min hauna wa adbara naharu min hauna wa gharabat shamsu wa gharabat shamsu faqad aftara as da haka abin la'akari da lail shine kwallon rana inda duk ta surmuya ta sunkuya tana faduwa saura kaɗan ta ida shiga sai ce a shi bai jira to azuminsa ya kare amma in ta riga ta faɗi wannan minti biyu na kalanda ba matsala ba ne saboda wani lokaci kalandu ana ɗan kirdado ana samun yi gaba koyi baya kaɗan musamman dai an fi samun jinkiri ya zan sun sa lokacin shan ruwa wato bayan faɗuwar rana da minti ɗaya ko biyu sun sa lokacin sahur kafin keto alfis da minti ɗaya ko biyu in dai kana da tabbacin rana ta faɗi to azumin ka in baka da tabbaci to lalle a ranka wannan azumi wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ikhlasi to Allah yana da tambaya kamar haka ko yana halatta a cikin sallah idan an karanta aya da ta ce muhammadu rasulullah mamu ya ce sallallahu alaihi wasallam ko a ce radiyallahu anhu wa radu anhu sai ka ce amin idan aka ce muhammadun rasulullah a cikin tilawa wanda yake tilawa baya cewa sallallahu alaihi wasallam don ba ku gan shi rubuci cikin ƙur'ani ko kun gan shi baya cikin tilawa wanda ke saurare idan ya so yi wannan to ya yake asirce saboda ya tafi alal jadda akan umarni a sallallahu alaihi wanda marowaci ne wanda aka ambace ne bai man salati ba to kaga sai ya yi salatin amma a asirce amma idan ma mu gaba ɗaya za su ɗauka sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama bid'a don bai zo cikin aikin magabata ba amma ta radiyallahu anhu maradu anhu baka cewa amin amma addu'a a cikin qur'ani cikin tilawa ga sallan nafila kana iya tsayawa kai koyi da ita misal da kace radiyallahu anhu maradu anhu kace allahumma ij'alna minhum ba laifi Allah ka san cewa da ka yarda da su babu laifi amma a sallan nafila kamar yadda kana iya tsayawa a sallan nafila ka maimaita aya ɗaya sau uku sau bakwai sau goma kana ma iya tsawon dare kana maimaita sallah guda kana maimaita aya guda saboda tadabburinta da nazarinta da tunaninta amma ba saboda kawai tana aya ba kun san ibnu jauzi a cikin akhbarul habqa wal mugaffalin ya kawo labarin wani wanda ya ji makocinsa yana ta sharar kuka cikin dare yana ta maimaita aya guda yana ta sallah da ita sai ce bari in je wace aya ce ta hana makocina kwana ko da ya leka sai ji shaida wa yas'alunaka a za? Ba a ta fa'tazilu nisa a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yana ta kuka yana karanta ayat haila to ba haka ake da yi ba <laughs> ayat da za ta sa ka ji tsoron Allah ko ka tuna alkiyama ko ka san za ka mutu <laughs> shekaran ji a wurin karatun babana Sheikh Sa'id Alhassan Jigir na ba da labarin zuwan da dai wurin Sheikh Usaimi 92 da ne da wasu abokaina in kai masa ziyara muka kwana biyu ko da muka je ana kiran sallan juma'a don haka muna gaugawa ba ma samu gaisawa da shi ba ya zo ya hau mimbari ya hudu ba ya ja mu sallah a cikin raka ta farko sai maimaita wata aya Allah ya sa namanta amma cikin ina sa ran tsakanin juma'a da juma'a da munafiku ne karanta so ina sa ran a cikin suratul juma'a sai maimaita wata aya so biyu walan yu'akhir Allah ne na jaa ajalun zato nake naman manta wace aya muradi dai so biyu ya maimaita ta yana sallama sallah sai ya dauki microphone yace jama'a yi wani abu a cikin sallah kuma ta bayyana cewa na gano cewa kuskure ne nayi yace domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita aya don tuntunin ma'anarta da ɗaukar wa'azi a cikinta amma a wana fila ban taɓa sani ya haka a farin ba don haka ni na yi kure kada wanda ya koyi da ni wannan ba karamin darasi na ɗauka a cikin wannan abin da malamin yi wanda ya nuna malamai ba su yadda su buta da kan kuskure sai su yi gyara ga kuma tawali'u wanda ana ganin cewa duniyar ilimi baya da wanda ke kafaɗa da kafada da shi duk wanda yake a doron kasa lokacin da usaimin yake da rai musamman daga 90s dinan kusan mutuwarsa to ana ganin bai yi da kai matsayinsa amma kuma yake cewa na yi kure kada a yi koyi da ni Allah ya gafarta masa gafarta masa kuma magabatan mala do Allah wa ake ce liman kuma wa ya kamata ya zama liman a'a wannan ya yi daidai da tambayar da shi ma wani aiko yana tambayar ko ana bin fasiki sallah to bari mu koma cikin sharhi yanzu ga wanda yake da sharhin shafi na 479 mai iziya ya kawo shurutul imama ya ce tis'a mutum tara da sharaɗi tara ake ba da sallah wanda cika sharaɗi tara yana ba da sallah ya ce al'awwalu tahara na farko mutum ya zan mai tsarki ma'ana yana da alwala to kuma daman ai wanda bai da alwala ko su sallah babu kaga dai kenan wanda shi ma yana da sallah sai a bi shi sallah wanda ka tabbata babu sa tun farko karka bi shi na biyu ya ce kada ya zama mu Allah ya kuna ma'amuman shi ma liman gare shi can gaba to amma wata raka ta kuce ba sai ya tashi yana ciko mai izi ya ce shi ma kada a bi shi nawa kenan asalisu al-islam kirista ko ya kabar da sallah ba abinsa daman kirista yana sallah ne to dai sharaɗi ne na hudu zukura sai namiji mace ba ta bada sallah na biyar albulugh sai baligi yaro baya bada sallah na shida al'aql mai hankali wanda ya tabu hankalin sai tabu baya bada sallah na bakwai alhurriya yanci bawa baya bada sallah yace amma wa hi shartu fil juma'a juma'a ake nufi na takwas assalamatu min alfisq bil jariha kada mutum ya zan fasiki karara sai ce Falata tasihu imamatu zani wa sharibil khamri mazinaci da mai shan giya sallar su limancin su baya inganta a tasiu al-qudratu alal arkan yanzu duk rukunin sallah yana iya kawo su Ya ce Falata tasihu imamatul ajiz an ruku'i mathalan misali wanda saboda rashin lafiya bai iya ruku'i to ba abin sa sallah sharadi da wai kawo sannan ya ce illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan anhu sai fa in shi ma mamu bai iyawa tsoho ne ya tsufa bai iya ruku'i sai ya ba tsoho irinsa sallah to babu komai wa kadhalika al-ajizu an ahkami salati haka wanda ya kasa hukunce hukuncen sallah fala tasihu imamatu illa li misli jahili ne bai sai da ake sallah ba sai hadu da wani irinsa, shikenan duk wanda ya limanci cikin su babu matsala yace wa ikhtulifa hal tasihu imamatu man lam yumayyiz yumayyiz bayna ad-dad wa dha kamar dan Pakistan da cewa zallin ana bin sa sallah wa imamatul lahin da limancin mai dalge walallalin ko ba baka ne ya ce to a yi sabani ko sun ce ana ibin sa sun ce ba ibin sa amma babil munasaba ta mu ta fita kana sauki ba domin dadun akwai laraba wanda ke mai da lamu sun malƙaja ko kamar yadda eh, wannan ibnu wane ne mai alfiya ibnu hisham ya kawo cikin shirin alfiya sane ce wata sihhu salatu khalfal bukhari fil furu'i dhanniyati kalmaliki halfar shafi'i wanda ya saba maka a mazhaba kana iya binsa sa sallah ko da a sallar akwai abubuwan da suka bambanta to waɗannan sharuɗa guda tara da malamin ya kawo an tattauna a kan su a cikin wannan shirin sharaɗi na farko tsarki wannan kowa ya yadda da shi sharaɗi na biyu ce kai ya zan mamu ba abin mamu sallah wannan matsala ce da tana iya faruwa ɗayan yanayi guda uku na farko dai ya zan masbuƙi kake ka zo masallaci liman ya raka uku ka samu guda ko nawa ya rage maka uku to sai wani ya zo shi kuma sai ya bi ka cikin uku nan da kake ka zan mamu ka koma koma liman ko na biyu duk kun zo masallaci amma sai aka samu tafiya ba ku sallah da ya raka'a biyu nawa ya rage maku? sai kuka tashi kuna yi sai aka koma sa wani cikin ku sai shiga gaba sai zan limami biyu kuka ya sallah guda ko kuma na uku ku biyu kuka zo kuka tarar da liman yana sallah ashe ya yi raka'a guda sai kuka samu uku wannan da targe kana miƙiya sai guda ya mai shekali liman kuma kun fahimta kun gano yanayin da ake iya masbuki ya koma liman sai ce wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hukm al bil masbuki ala qawlay malamai suna da kauli biyu dangane da masbuki ko ana bin sallah ko ba a kauli da farko yace annahu la yajuzu al-i'timam bil masbuk? Wala ta tasihhu salatu al bihi idan kana masbuki baya halalta a ka sallah wanda ya bi ka sallah baya da sallah wa huwa qaulul hanafiyyati wal malikiyya hanafawa da malikawa suka ce haka wa fassala al malikiyya idza adraka rak'atan mal imam aw amma idza lam yudrik wala rak'atan fatasih malika suka ce to amma fa anan sai in ya samu raka'a guda amma ko da yazo an taso daga ruku'in raka'a ta hudu kun ga sunan ya samu jam'i ne amma bai samu raka'a ko guda ba suka ce to anan ana iya bin sa na bibi hujjojin da suka kawo ya ce wasu ta dallubi adillacin kulluha ta duru haula mihwarin wahid wa huwa annahu ma'mumun irtabaqat salatu bi salati imamihi fala yakunu imama suka ce kafin a bi shi sallah sallah sa tara ga tal imamin da ya gabata don haka ya riga ya zama mu kenan baya halatta ya ko ya zama limami sai suka ƙara da hadisai <clears throat> kamar haka na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fala takhtalifu alayhi suka ce anan annabi ya ce bi liman shi ma an umarce shi fito ya za a kai kuma ka bi shi na biyu al-imamu daminun wal mu'adhdhinu mu'taman liman yana dauke maka shi ma liman ya dauke mai wasu abubuwa misali ba sai ya karatu to ya za a yi a ɗauke mai shi kuma ya ɗauke ma wani na uku suka ce wannan ya nuna kana mamuka ka koma liman tashi daga mamu zama liman babu wani uzuri suka ce baya halalta na hudu suka ce salaf ba su yin haka ba a saba da in mutane da yawa suka zo suka samu wasu raka'o'i in sun tashi ciko a sa wani cikin su ya koma limanci ba magabata ba su yin wannan na biyar suka ce idan muka ba da wannan dama ka samu raka'a uku cikin raka'an nan guda da za ka yi sai wani ya zo ko kuma ka samu raka'a biyu cikin biyu da za ka yi sai wani ya zo sai ya samu guda bayan ka sallama shi ma wani zai zo sai ya sami sai ya bi shi shi ma bayan ya sallama sai wani ya bi shi suka ce abin zai ta tafiya babu iyaka to kun ji hujjojinsu cewa bi ba abin wanda an masa sallah ƙauli na biyu cewa ya juzul itimam bil masbuk ya halalta masbuki wanda ya samu wasu raka'o'i yana cikon wasu ya halalta ya zalli man abishi wata sihhu salatul mu'tammi bihi kuma idan ka bi shi sallah sallar ka tayi wa huwa qawlu shafi'iyyati wal hanabila fil asah Shafi'iya suke da wannan kauli hambaliya suna da kauli biyu amma wannan ya fi inganci mara inganci yana can tare da malikiya da hanafiya su kuma ga hujjarsu na farko su kawo hadisan da ke nuna annabi sallallahu yana munfarid yana sallah shi kadai sai ya samu mamu ya koma liman kamar hadisi Ibn abbas da ya kwana gidan maimuna annabi na cikin sallah sai ya farka ya tashi ya je alwala sai ya zo ya bi annabi a ɗazu annabi menene munfaridi ne yanzu kuma ya ya zama liman suka ce to ai shi ma masboki bayan ya rabu da liman mumfari ne don haka babu laifi ya koma liman da hadisin anas shi ma wata rana ya bi annabi sallah daga baya ya bi annabi daga baya wasu suka zo daga baya sai aka yi yawa sai annabi ya takaita sallar bai yi ta da tsawo yadda ya saba ya nuna kenan faridi ya koma limi suka ce ta kuma a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya shigo masallaci bayan gama sallah sai ce ala rajulun ya tasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu shi ma kaman faridi ne sai aka kawo mashi mamu ya koma limi suka ce kai ba ma haka ba an samu liman ya tashi daga liman ya koma mamu lokacin da sai na abakar bai da lafiya yana cikin ba da sallah da manzo Allah ya zo sai manzo Allah ya shiga gaba manzo Allah ya nuna mai ci gaba amma ya kiya manzo Allah ya shiga gaba yana liman ya koma mamu haka dai ko ba haka ba suka ce sannan mamu yana koma mun faridi kana bin liman sai ya sallama kana da ciko sai ka koma mun faridi suka ce sana'ar ana istikhlafi kana mamu liman ya samu matsala sai ya koma jawo ka ka zama liman to duk waɗannan sun halalta sai shi masboki da ya rabu da limami yana shiɗe shi za a ce ba a bi sallah kun bai ci bayanin to wajen tarjihi sannan suka ce kuma in kai la'akari da falalar sallar jami'i to wanda ya zo shi kaɗai ya tarar da wani mai ciko da a ce ya yi shi kaɗai da ya bi wancan wani ya fi falala sosai suka kawo hujjojin falalar sallar jami'i wata tarji ya ce la shakka an al-muta'ammila fil adilla yajidu anna ma akhadha ashab al-qawl al-awwal huwa anna al-masbuq ma'mum su da wanda suka ce ba abin masabuki ba wata doguwar hujja suka dogara gare ta illai daman ya zama mamu fala yajuzu al-iqtida'u bi li salati bi salati imami saboda sallar satara ce ga sallar limamin sa to ya za a yi zama liman wa anna al-ma'muma imaman suka ce mamu bai koma liman wa ala hadha taduru lalatu kuma duk hujjojin da suka kawo tana suke kewayawa وقد أجيب عن ذلك بأن المسبوق بعد صلاة الإمام في حكم المنفرد أما أمس الدزاء باسو mamu لو كتن دزاء بيش بامامو بني دم tafi يسلم يتفيش shi yanzu mun faridi ne haka kai ko ba ka wa annahu ja'izun tahawul al ila imamin wal aksu kadhalik ya halalta mamu ya koma liman kamar ga istikhlafi haka liman ya koma mamu duk an samu wannan fal qawlu rajih wal qawlu sani لرجحان أدلته وسلامتها من الاعتراض وأنه كما شين رأي ابن تيمية شين رأي ابن القيم شين رأي ابن باز شين رأي أسيمين معنى المحقق النبايا بايا duk sun tabbatar da kaulin shafi'iya da hanabila fiye da kaulin malikiya da hanafiya amma sai mai shari'a ce lakin na asabal kaulin awon sharu ila amri muhimmin jiddan هو عدم ورود هذه الكيفية عن salaf مشروعية cewa ya halarta in kai sallar ka tayi daban to sunna ne yi haka ce to salaf ba yi. haka malikawa suka faɗa ma'a hirsihim alal khairi jama'a kowa ya san sun fi kowa sun alkhairi sun fi kowa sun falalar jam'i amma ba ga suna haka ba haka sai kawo ta fata ta ibnu usaimi da ke karfa wai muradi shine idan ka yi sallar ka ta inganta amma ba sunna ne mu mayar da shi duk sadda muka ga wani wato wanda yake ciko mu bi shi sallah ba sunna bane da sunna ne da magabata sun yi don haka ƙaulin shafi'iyya da hambaliya yana da ƙarfi ƙwarai wajen halalta yin haka ƙaulin malikiya da hanafiya yana da ƙarfi ƙwarai wajen nuna yin haka ba sunna ba kun bambance yawa hmm? halalci yawa ma'ana mashru'iyya in kayi sallaka ta yi so nan malikiya sun ce ba ta yi ba a ta yi bisa ga kaulin shafi'iyya nan shafi'iyya sun ce ba matsala a'a akwai matsala don balika sun kawo magabata ba su so kowane yana da nasibi na gaskiya a cikin maganarsa maganar sharaɗin musulunci haka take Allah ta'ala ce wa mamana an tuqbala minhu nafaqatun illa kafa kafaru billahi wa rasul sai zama namiji shi ma na tattauna magana mai tsawo cewa mace na iya limanci ko ba ta iya yi imamu malik da jamhurin malamai sun ce a'a namiji kadai ke limanci suka ce ai limanci reshe ne na annabta dai aka aiko annabi wa liman shi ko ba ka ba annabi nawa aka yi dubu ɗari da ashirin da hudu mata nawa cikinsu babu ko guda za ka limanci asalin shi nawaye na maza ne amma imamu shafi'i da ashab ashabu cikin malikiya yake ya bi shafi'i su suka ce a'a mace na iya ba da sallah khalil cikin muktasar ya ɗauko khurashi eh, da lakabi cikin shirin muktasar sun kawo wannan amma fashi shafi'i da ashabu ta suka yi ta ba mata yan uwanta sallah shi kuma abu saur da tsabari cewa ya a'a ko masallacin abu hurara ba laifi matan liman ta zo ta bada sallah maza ba nawa gare mu ke uku namiji ɗaya ka bada sallah mace na iya ba mata sallah a'a mace ta ba hadda maza sallah maza ba uku kenan kamar da muka ji maza farko ita ce ta jumhurin malamai sun fi yawa hujjar su cewa limanci wakilcin annabi ne kuma annabi babu bacci na biyu suka ce tana iya ba mata sallah ba ta ba namiji saboda wancan dalilin na cewa annabawa maza ne ba haka bacci bai ta ba namiji sallah amma suka ce ga mata babu laifi saboda mi saboda matsayin su guda ba za ta ba namiji sallah ba ba za ta ba yan uwanta mata kuma sun kawo hadisi abdurrahman ibn khallad wanda ya karɓo daga ummu waraka bintu abdullahi bin al-harith wadda ta ce annabi sallallahu yana ziyarar ta a gidanta kuma ya yi mata izinin ta sa ladan mai yi mata kiran sallah kaga bambancin limanci da ladanci an yi ittifaki mace ba ta kiran sallah amma ga limanci akwai sabani saboda kiran sallah akwai daga murya amma limanci wanda ake wanda kenan kawai za a jiya. ya yi mata izinin ta nemi ladan kuma ya ba ta umarnin ta yi limancin mutanen gidanta abdurrahman ibn khalad ya ce fa ana ra'aitu mu'azzinaha shaykhan kabiran na ga ladanin ta wani dattijo da tsoho shi kai mata kiran sallah ta tara jama'a gidanta mata masu yi mata hidima da kanana yara sai ta ba su sallah akwai kuma hadisin jabir cewa la ta umman mura'atu rajulan wala arabiyun muhajiran wala fajirun mu'minan wannan hadisi munkar ne ba a hujja da shi duk da yake na cikin ibn maja shine hadisi na 1081 al-hafiz cikin bulugul maram ya ce isnaduhu wahin baya da madogara kwarai na uku da suka ce kowa tana iya ba sallah to wannan wa huwa qaulun shadhun lam yaqul bihi al-tabari abu sa'd malamai biyu a tarihi ne mamu tabari babban malami ne shine mai tafsiri shine mai tarihi yana da mazhaba ta fi ta maluku girma a lokacinta amma daga baya ta dallashe ta ɓace e yana da shizuzanci a wurare amma kuma yana da ƙarfi a wasu wurare so ala kulli hal da shi da abu saur abu saur sananne ne cikin fiƙihu su suka ce tana iya ba maza amma an lalubu ina hujja babu to ana yake da magana da bata da hujja don haka yanzu tsakanin biyu ne ko dai mu ce ba ta ba maza sallah ba ta ba mata ko mu ce ba ta ba maza amma tana ba mata to shi mai shari sai ce bin nazari ila al-adillati al-mutaqaddima yazharu rujhan al-qawl ath-thani wa huwa jawaz imamatiha lin-nisa'i li hadisi ummi waraka wa huwa fi martabati al-ihtijaj wannan kuma shine abin da shaukani shi ma ya a cikin nailul auta kenan abin da fi inganci mace na iya ba mata sallah amma ba ta iya ba maza wannan ita ce maza imamu shafi'i kuma dalilin ta shine hadisa ummu waraka ba ka da dalilin ka ta ita dai aka ba dama to saboda me ita dai ana ashari bai kawo hadisin aisha ba ita ma aisha ta taba ba da sallah ta taba limanci ma yan uwanta mata sharaɗi na biyar balaga sai baligi ke ba da sallah shi ma an tattauna a kansa yau fafata wayoyin nan suna su hana mu karatun tafsiri gaba ɗaya gaba da yake mun daɗe ba mu yi ba babu laifin mu isuwa ko yace albulugu fala tasihu imamatu ghairi albaligh fil fard illa li mithlihi duk wanda bai balaga ba bai iya bada sallah ta farilla sai ga irin sa wanda bai balaga ba yace hada al-hukm mabniyun ala adami jawaz salat al-muftaridi khalf al-mutanaffil inda maliki me yasa bai iziya yace karamin yaro bai ba baligai sallah saboda sallar karamin yaro nafila ce ba farilla bace su ko a wurin malikiya mai farilla bai bi bai nafila don nafila ƙasa take da farilla wannan kuma matsala ce mai girma da mun tattaunata a can kuma mun rinjayar da cewa mai a'a kowa na bin wani da hujjoji masu ƙarfi idan dalili ya kama za mu iya karanto su amma wanda suke da sharin izi a cikin gidansu sai su diba su karanta yace zalika anna ghayra al-baligh laysa mukhataban bi fardiyati as-salah li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalmu an salasa fa ghayru al-baligh mutatawwi' ولا يجوز عندهم أن يؤم المفترض وستأتي هذه المسألة مفصلة إن شاء الله وأما إمامة غير البالغ في الفرد فقد ثبتت من غير وجه بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره ya ce to amma limancin yaro wanda bai balaga ba kuma a farilla ya tabbata ta fuskoki daban-daban annabi ya yi umarni kuma ya tabbatar ma'ana an yi a zamaninsa kuma ya sani ya kyale sannan shi kansa ya ba wasu ƙananan yara umarni su ba da sallah ga baligai ga hadisi amru ibn salam radiyallahu an qala lamma kana tawaqqatu ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihi ya ce lokacin da aka ce makka sai kowace kabila ta yi maza maza tana rigan wata ta je ta musulunta saboda yanzu addini ya yi ƙarfi wa badara abi ƙaumi bi islami ya ce sai babana ya riga jama'ata ya yi maza maza ya je ya kai musuluncinsu falamma kadima qala ji'tukum wallahi min inda nabi sallallahu alaihi wa sallama haqqan da ya dawo ya ce wallahi na zo wurin annabi na gaskiya wato zuwan da ya wurin annabi ya samu gamsuwa da farko ya je don tsoron karfin musulunci amma da ya dawo ya dawo da me ya dawo da ilimin musulunci فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا sai ya faɗa musu annabi ya ce ku sallah azhar lokaci kaza ya ce ku yi la'asar lokaci kaza ya karanta musu lokacin sallah fa idza hadarat as-salatu falyu'azzin ahadukum wal ya'ummakum aktharukum qur'ana yace idan lokacin sallah yayi to ɗayan ku yayi ladanci wanda duk ya fi ku qira'a yayi maku limanci kun ga shi a wurin limanci me ake lakari da shi wanda ya fi qira'a wannan duk yana nan mun tattauna shi nan gaba fa nazaru sai suka diba falam yakun ahadun aktharu qur'anan minni aktharu qur'anan minni lima kuntu a min ar-ruhban yace sai aka duba duk garinmu ba wanda ya kai ne yawan karatun ƙur'ani saboda saboda matafiya masu zuwa tun ba a musulunta ni ina yaro in su zo bin su rike su koya min ila fi quraish su koya min idza su koya min alamtara kun gane haka ko da aka diba duk garin ya fi kowa yace fa bai da adihim sai suka sani musulmanci wa ana ibn 60 aw 70 sinin lokacin yana dan shekara shida ko bakwai Abdul bai zo ba ya zo ya koma ko ina da yaro dan shekara shida zuwa bakwai na so yana kusa amma daga yasin har ƙasa ya ce to kaga irin shi ana iya sa shi limanci sai dai matsala bai san hukunce hukunce ba don haka ya ka samu rafkar za a samu matsala to amma in ka aje wannan su attab ibn usaid attab yana dan shekara kusan sha uku ko annabi ya mishi gwamnan makka kuma limamin makka har sai mata da cado Allah ku sai mun limamin ku zane zanin sai ya barke da can bayan suna hango yaro ne karami babu wayo so a takaice mafi inganci shine cewa yaro yana iya sallah idan ya san sallah kuma ya san hukunce hukuncinta ma'ana dai mu mayyizi wannan kauli akwai cikin sharhohi da dama sai magana hankali majanuni bai ba da sallah sai maganar yanci magana ce mai tsawo assalamatu min alfisqi fasiki na bada sallah ita wannan matsala ce mai tsawo kaga dai mai fata wannan ya samu cikin wani karatu mai yawa ni ma ban aza za mu yi zurfi a cikin shi haka. shi mai ziya ya ce mai zina da bai shan giya ba abin su sallah to matsala ita ce in ka buɗe wannan zaka faɗaɗa da yawa sai mu ce mai aski gemu shi ma ba abin shi sallah sai mu ce mai sakin alkebba ko babban riga tana ja ƙasa shi ma ba abin shi sallah to daga nan duk wani laifi babba wanda fasikanci ne sai a ce ba abin mutum sallah to daga nan sai limamai su karanta ya ce wa kar zahaba jumhuru ahalil ilmi wa humul hanafiyyatu wa shafi'iyyatu ila sihhati salati khalfal fasiq al'asi lillahi subhana. da yawan malamai cikinsu hadda hanafawa da shafi'awa sun tafi akan cewa ana sallah bayan fasiki mai sabon Allah ghairil mutalabbisi bi bid'atin mukaffira da sharadin ya zan bai cuɗanya da bid'a mai kafirtawa ba kamar bid'an jahamiyya kamar bid'an khawarij kamar bid'an rawafid masu kafirta sahabbai duk irin waɗannan ba abin su sallah saboda suna da bid'a mukaffira Ya ce illa anna taqaddumahu lil imamati indahum makruh idan akwai salihi to an karhanta fasiki ya zama lima mana in an zo naɗi to ai kokari kar a naɗa fasiki wanda an ka sani kaga kenan duk da sigari aka sabu tuna shaba a sashi lima to ko tabatta eh ta ba gari ba tana bugarwa ba to ko ita an san liman yana buga batta ka a naɗa shi ma'ana da duk wani laifi wanda liman kai sigar tabatta daban sigari har tabatta duk haramun tana da manci da sigari ne ba su da amma ga liman limamin gida dawa nan bai shi zo shi muku bayani <laughs> yace wa hada huwa al-mu'tamadu inda al-malikiyya anna imamata al-fasiq bil sahiha wannan ita an bagar da aka fi dogara gare ta cikin malikiya sabana abin da bai iziya ya faɗa cewa mai fasikanci na gafili kazzani wa sharibil khamri wal aqil walidayhi wa nahwi dhalik cewa in ya bada sallah ta inganta malam ya ta'allaq fisquhu bis salah suka ce in dai fasikancinsa bai da alaka da sallah kaga tariku salati kenan fasiki ne amma fiskin sai yana da alaka da me to ba abin sa sallah yace ka an ya kusu dal kibra bi taqaddumihi imama ya zan girman ka yake so shi dai ka bada sallah kowa bai sai bayar ba a to in abu ya zama haka girman kai fasikanci ko fasikanci ba sannan yara ta ga sallah to ba abin sa sallah wai ma'ana in dai ba shi zai bada sallah ba to a raba masallaci to duk wanda a haka fasiki ne ko fasikcinsa na da alaka da sallah ba abin sa أو يحل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها أو سنة من سننه كوي ذا أتكي صلى أكو أبن دبي ina karatun fatiha amma yana sharɗe wata aya ko kuma bai cika ruku'i kun wata sallah da aka yawo da ita cikin azumin nan daga pakistan Allah sami Allahu liman abidahu Allahu Allahu akbar in ya taso daga ruku'i da tasowar da sajadar da zaman duk tare yake kabbara su sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar Allahu akbar ana yi ita tazarci a wannan wasu yan shi'a ne ni ma na bi su bariya shekara biyu da suka wuce na bi su ban sani ba ba a ruku'i direct aka yan shi'a ne ko na imarat ko bahrain cikin larabawa ne ai in baka mutu ba komai gani ka kai wa dhakara khalil ibn ishaq fi mukhtasarihi al-qawl bi butlan as-salati khalf al-fasiq a cikin mukhtasar khalil ya kawo cewa in ka bi fasiki sallah ta baci wa hunaka aqwalun ukhra kai kai kai wannan matsalan ba ta karantuwa domin shafi shidda ce kun ga ba zai yi ba amma dai bari dan baku khulasa ah, al'imamu shafi'i ya ce ina kyamar limancin fasiki da wanda ke bayyana bid'a ya ce amma duk wanda ya bi su sallah sallah su ta yi ba sai ya maimaita ba su kuma hanabila hambaliya kenan mazhaban imam ahmad suka ce su ba wani laifi idan an bi fasiki sallah sawa'un fasikancinsa na aƙida ne na ibada ne a sallah ne a idi ne an samu ne neman ba a samu ba duk wanda ya bi ta yi kuma ba sai ya maimaita ba to anan ne fa aka yi karin batta wajen hujjoji na ga kamar lokaci ba zai ba mu damar duk bi hujjojin nan ba amma dai waɗanda suka ce sallar ta inganta sun kawo hadisi abu zar da ya ce manzo Allah ya ce mini abu zar ya za ka yi in ka cimma sarakuna masu jinkirta sallah daga lokacinta ko su kashe ta daga lokaci ma'ana ba a yin azahar sai la'asar lis ya ce sai da cito annabi mai kaban shawara mai kake umarni na sai ce salli salata li ka yi sallah a lokacinta <coughs> fa in adrakta ma'ahum fa salli fa innaha laka nafila in ka zo ka yi sallan tare da su wannan da ka yi tare da su nafila ce suka ce ai ko nafila sallah ce duk wanda ke jinkirta sallah a har asar da fasiki ne ko ba fasiki ba to amma an ce ka bi shi kai nafila inda ba abin fasiki ko nafila ba za a ce ka bi shi ba sannan suka kawo hadisin imam bukhari wancan da farko yana cikin musulun wanda ya ba da labarin lokacin da aka tsare sai na usman a gidansa su 'yan tawayen da za su kashe shi su suka naɗa liman sai ka ja ka ce masa na usman innaka imamu amma wa nazala bika ma tara wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraj kai an liman don kai sarkin musulmi amma yanzu wani dan fitina jagoran yan boko haram shi ke ba da sallah muna bin sa sallah amma muna jin damuwa sai abinda sai na so a salatu ahsanu ma ya'malu nas sallah ita ce mafi kyawun abinda mutane ke aikatawa fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahu idan mutane sun yi abin kwarai bi su ku yi tare wa idza asa'u fajtanib isa'atahu in sun munana kyale suka ka na tare da su kina ya goyi bayan aimi abin limamin yan tawaye sallah akwai sharhi mai yawa akwai hadisi kuma na abu huraira da suka hujja da shi amma baya da karfi cewa sallu khalfa kulli barrin wa fajirin wa sallu ala kulli barrin wa fajirin wa jahidu ma a kulli barrin wa fajirin wannan hadisi yana cikin kutu ne da bai haƙe amma dai mai yana da rauni kamar da malam albani faɗa a cikin da'iful jami'a cewa ku yi sallah bayan kowane na kwarai da mugu sannan na kware da mugu ko mutu kai mai sallah sannan na kware da mugu ko rika tuta jihadi ku bi shi ai jihadi wannan hadisi bai inganta ba haka shi ma akwai hadisi ibnu umar da bai inganta ba sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah duk ba su inganta ba shi kuma wannan ya ma fi nada zuwa rauni domin shi da'ifun jiddan ne shi mana cikin dara kudi akwai ah, makaryaci ma a cikin hadisin to amma hujja da tafi wannan karfi shine aikin sahabbai sahabbai da tabi'ai duk suna bin hajjaju sallah hajjaju sarki ne amma fasiki ne saboda yawan zubar da jini alhassan da alhusain sun yi sallah bayan marwan marwan an masa shaida cewa yana shan giya duk da ke ni allah ya sani da cikin da basu gamsu da ya sha giya da sharri yan shi'a ne amma sai da ya kai mai yana gwamna sai da na mai mishi bulalar shan giya saboda an samu shaidu tsayayyu amma shaidun nan ni bai yarda da su ba amma a je gaban Allah za a gani amma dai ala kulli hal mutane kallon shi a matsayin fasiki amma ga sahabbai na sallah bayan shi al-hasan al-basri an tambaye shi ana bin dan bid'a sallah yace salli wa alaihi bid'atu bi shi sallah bid'a ta sace kai ko sallah taka haka wanda suka rayu zamanin ziyad ibn abi walid ibn ukba da sauransu duk sarakunan da aka yi wanda ana tuma su da fasikanci da waɗanda ma suna fasikancin gahili kamar hajjaj kashe-kashen malamai da rinka yi masu ra'ayi ba na gwamnati ba ba fa sai kana faɗa da gwamnati ba zamanin hajjaj in dai baka ra'ayin apc to kai ɗan pdp ne ka ku auna zalunci ne to in wani ya ce ni ban apc ban pdp ba sai ce ha ba su yadda ba to kuma sannan ala tilas sai an kashe ka to kaga wannan fasikanci ne kuma babba amma duk da ka sabai suna bin shi sallah wannan ya nuna a wurin sabai fasici bai hana limanci kai hujjojin suna da yawa wayanda suka ce makaruhi ne su ma sun kana su hujjoji suka ce layu yusaqu bihi وفي تقديمه تقليل الجماعة وقل ما يرغب الناس في الاقتداء به وإن سكتي با أبن سسلا سكوا سكتي وجه القرآن الله تي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون mumini da fasiki na daidai ba daidai suke ba suka ce don haka mumini ya ba da sallah fasiki kada ba to ai ayar ba ba maganar limanci take Allah ce fa amma alladhina amanu wa amilu salati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun nar don haka Allah maganar lahira ne a maganar duniya sai hadisi ibn majah la ta'umanna imra'atu rajulan wala arabi mun kawo shi ɗazu mai inganta a takaice mafi ingancin magana shine ya halalta a bi fasiki sallah in kana so sauran bayani ga sharhin nan ba mu karance ba sai ka kokari ka karanta ga hujjoji da bayanai waɗanda insha Allah za su gamsar da kai tunda lokaci ya tafi da yawa sai dai mu kammala tambayoyin ba za mu samu yin karatu ba kenan kwata-kwata yau amma wannan shi ma kila karatu ne ko yace ce malam ni ne nake neman aure amma wadda nake nema ba na kiranta a waya kuma ba na zuwa zance wurinta kenan ka huta saboda ina ganin in kira ta bai kamata ba in ji muryarta saboda ba daura mana aure ba kun ji tuzuru mumini ko ba ake tun da imanin kaya ya kai ga haka shi kenan ka ba mu sanar ka ci gaba da haka daga baya wani zai zo ya samu waya ya rika hira da ya ce kwace ma ita wannan zai ja mu ga matsalan muryan mace al'aura ce ba al'aura ba ce misali fasa'il ne ga sunan da yawa ala kulle halin mafi kyau idan kana neman ta ka ka nemi izinin iyayenta ka rika dan haduwa da ita har zuwa lokacin da za a tabbatar da auren ma'ana a daura shi amma haduwa wadda shari'a ta yadda da ita tana cikin sutura wadda ta dace sannan kun ba a keɓanci ba a tsakiyar gida ko a falon gida buɗaɗɗe inda ana bi ana wucewa ko ta zo tare da 'yan rakiya kai ma ka zo da ɗan rakiya ta yadda dai za a kauce ma fasadi da fasikancin da yake gudana a yanzu amma in ka yanke hulɗa da ita gaba ɗaya to ko da za ka hamo wani mai daɗin baki ya riga ya gama da kai wanda ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam shi yana halatta ga musulmi ya tafi coci domin neman taimako domin gudun ya fada tarkon zina saboda ina cikin yanayi na rashi domin a halin yanzu matata tana gidansu tsawon wata bakwai saboda ba ni da wurin zama dama gidan haya nake na rubuta takarda wajen zakka da wakafi tsawon wata biyar har wajen malam lawal mai doki na je amma har yanzu ban samu taimakon samun kudin biyan haya ba dubu talatin shi yasa wani kirista ya ce in zo mu je coci za su taimake ni ga lamba waya ta nan <laughs> to ga lamba waya sanan busa cikin teburin liman da ka yi akwai wanda zai iya taimaka masa amma dai ga duka alamu ba fatawa yake nufi ba kun dai gane ko yawwa jiya ma wata ta zo a nan ɗanta musulmi ne da farko ban yadda ba amma daga baya na bincike na tabbatar musulmi ne kuma ya kare ga kafa sannan ta ce za ta je coci ta nemo masa gudunmawa ya ce bai so ta zo masallaci to kaga abin kunya ne gare mu a ce cikin akwai wanda sai ya buƙaci je coci neman taimako National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC sun kawo takarda suna roƙon a yi yekuwa game da haɗari da illolin shaye-shaye kuma idan an yi a basu wannan kasa da tafsiri su yaɗa ba su sa adres ba amma diji su shi ya sa mata hannu so in yana jin wannan karatu ina ba shawarar ya zo mu ba shi hudu ta musamman da muka yi akan illar shaye-shaye da haɗarinta sai su juya wannan kasa ɗin su watsa shi to ina ga sai kuma wani mai tambaya wanda mahaifinsa ya mutu yana tsafi tambayar shi na da tsawo kwarai kuma tana da implication na idan na karanta ta wanda suka san shi za su gane kowa ne ba bukata ka haka zo ya same ni domin mu tattauna in ba shi shawarwari kuma wannan ya ce ah, malam ah, akwai abin da ke damu na a rai don Allah ka bani lokaci saboda maka cikakken bayani shi ma bayan tafsiri sai zo ofishin liman don mu gana da shi yanzu kan tambayoyin da suka rage basu da yawa sai mu bar su don gobe mu samu mu shiga cikin karatu da alamu ma kissa ce muke ba mu kammala ba idan Allah ya nufa mana da rai gobe sai mu ci gaba wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya zama mutum